Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sadunmu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Me yake faruwa kwanakin a Najeriya ake ta korar gwamnonin PDP da sauran jam'iyyun adawa ana kwace kujerunsu ana bayar da su ga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya din. ya ka ganin abin da ke faruwa ya sa wasu kusoshin adawa a najeriya din irin su ambasada iliya da magun wanda shine mukaddashin shugaban pdp suka fara tambayar shin ana kokarin a da najeriya kasa mai jam'iyya da ya ce talau a hadun domin kamar da shi da magun din ya ce watakila ba a rasa wata kwalliliya da ake yi ba na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wacewa da ta gabata zuwa yau wato cikin mako ɗaya da gabata kenan gononin pdp guda uku aka cire a kotuna daban-daban na ɗaukaka ƙara a saboda abubuwan da aka ce sun yi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaben gwamna a cikin watan maris na shekarar nan da muke ciki an fara wannan abin ne a ranar alhamis da ta gabata lokacin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce ta cire dauda lawan wato gwamnan jihar zamfara a bisa hujja cewa wai zaben da aka yi masa bai kammala ba sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi a ranar alhamis ɗin da ya har ila yau cikin rana guda wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaben da aka yi wa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf wato abba gida gida na jam'iyyar nnpp ta kwankwasiya abun da ya buɗe kofa ga mm, wato ɗan takarar apc nasiru yusuf gawuna na ya shige cikin gwamnati a ya gaji wannan kujera ɗin kuma kada a manta shi Nasiru Yusuf ga wani tsohon mataimaki ne ga Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwanan Kano wanda shi gandujin nan yanzu nan da muke muku magana nan shine yake janye da ragamar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin shugabanta. ana cikin haka sai gashi ranar lahadin nan da ta gabata wata kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta ce ai kalib mutuwan gwamnan jihar plateau wanda ɗan pdp ne shi ma sai su tafi gida ta cire shi ta kawo nan waye gushwe wanda shine dan takarar jam'iyyar apc ta ce ai shi ya ci zaben kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi gushwe din ya gabatar na cewa shi wancan dan takara na pdp wai bai bi ka'idojin dokar zaɓe ba domin jam'iyyar safa ta tsaida shi yadda ya kamata ba to amma yadda ake cicire waɗannan gwamnoni na pdp sai gashi an tabbatar da cin zaben gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu na jam'iyyar apc a tashi shari'a ɗin to amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa wai ana neman a mai da najeriya ƙarƙashin jam'iyyar apc kawai kada a manta ai shi ma gwamnan jihar bauchi wanda ɗan pdp ne bala muhammad an tabbatar da zabensa a irin wannan shari'a da aka yi kuma kafin sannan akwai gwamnan apc da shi ma aka kwace makujera yana muku magana gwamnan abdullahi sule na jihar nasarawa aka ɗauka ɗan pdp david ombugadu aka bashi wannan kujera ɗin a matsayin wanda ya lashe zaɓe ɗin haka kuma aishatu dahiru binani yar jam'iyyar apc ba ta yi nasara ba a kokarinta na kwace kujerar gwamnan jihar adamawa daga hannun ahmadu umaru fintiri saboda haka yau ta wannan gobe ta wancan To a cikin shirin mu yau lauya Barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Tunubu a zazzafar muhawarar da yake da abokinsa Barista Abuwal Abdulkadir Albarudi wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru Adamu Ilika wakilin mun Abuja shirya tsakaninsu. Shi lauyan na Tinubu ya ce kada a yi mamaki dangane da abubuwan da suke iya bulwa a cikin irin waɗannan sharwoyi din domin a cewarsa da yawa daga cikin 'yan siyasan nan suna da abubuwan da suke a ɓoye shari'a ta kan fito da su fili. so don ka ce kana da shakku irin naka kuma haƙƙinka ne a matsayinka da ɗan ƙasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka wannan babu aibu a ciki daidai ne abin da ka faɗa za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi kuma suka fito suna shari'a tare da shi wanda a yanzu misali su ma inda zuwa za a yi a ce mu ma za mu ja irin wannan layi mu fara fito da wasu takardu nasu da watakila duka abin ba zai wa ƙasa kyau ba saboda mu mun duba cewa mutuncin mu ne za mu cigaba da zubarwa sai yasa muka ce a to kenan mun san shi ma wani ga yadda takardunsa suke wani shi ma mun san ga yadda nasa suke amma mu ba za mu yi jonin su ba mu zo muna magana takardar wani ko takardar wani domin ciwo juna mutunci ne yawa so ba daidai bane a matsayin mu na yan ƙasa Haƙƙinsu ne su ma mu tsare musu nasu mutuncin so ba ni haka ba yawa abdulkadir albarudi yanzu dai wannan kotu ita ake kira ta Allah ya isa ma'ana shikenan ah, ba wata magana an rufe maganar shari'ar zaben dubu biyu da ashirin da uku sai kuma in Allah ya kai mai rai ko wani dalili Mm. yanzu dai abin da aka sani shine sai dubu biyu da ashirin da bakwai da yardar Allah shi kenan awal yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan ko kuma shi kenan kawai kun yi shiru sai yin Allah kai rai Eh, to ai eh, Hajji Nasir ita mm, akwai wata ka'ida ta mu ta 'yan gwagwarmaya. Uh, ita gwagwarmaya kamar keke ne in har ta uh, in har ta tsaya ta faɗi To don haka ah, mu akan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na kwarai Ah, kamar yadda ka ji tun daga yanzu daga wannan shiri ka san yanzu muka fara kuma za mu ci gaba abu ne wanda misali za ka ci gaba da yin sa yadda ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa kuma ina so abinda nake so na kuma tabbatar maka shine kai ka sani tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi wa kasa abun da ya kamata ya tabbatar wa kasa shi cikakken ɗan dimokuraɗiyya ne misali ka ga yadda ya karɓi tiket na primary election na jam'iyyarsa kaga yadda shi shugaba na yanzu ya karɓi tiket sai da aka yi dagaji aka yi rikici aka yi ƙoƙarin a yi tone-tone a cewa na ya yi kuka a waje kaza-kaza ka gane ko ya shi kuma tsarinsa ba irin wannan tsarin ba ne na farko kenan na biyu ya yi kamfen bai ci mutuncin kowa ba bai kama bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba abin da ya sa a gaban shi ya kai shi kuma shi ya yi da ya faɗi a zaɓe kuma ya fito ya fara daga kotuna ɗaya bayan ɗaya har aka zo ga yau. So don haka abin da nake so ka gane shi ne wannan abun da a ce mu ci da wata mummunar hanya ko mu yi cunkushe-cunkushe ko mu yi mu je mu yi takardu waɗanda ba su dace ba gwara mu faɗi a irin wannan hanya kuma kanmu a tsaye mun je har Supreme Court mun je har America kuma mun fito wa 'yan ƙasa abin da ba su sani ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. ba za ka taɓa samun irin wannan shugaban ƙasa ba a Najeriya. Misali yanzu, sanda su kwankwaso suka juya masa baya, suka hana suka rarraba masa ƙuri'u ko Peter Obi, kaji ya fito ya zazzagi wani ko ya ce kai ne ka ja min kai ne ka ja min hasali ziyara ya kai masa. Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne. Mutane suna tsammanin a Atiku Abubakar zai yi zai ne. ko kuma ya fito ya a ganshi yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu waye zai iya yin wannan yawa a ta kurawa kafin mu rufe wannan babin na maganar eh, takardu duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu ma gangara kan wani abu na karshe shugaba tinubu bayan wannan nasarar ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karbi ma wannan shaidar ba gaba daya. kuma na ji kiraye-kiraye na katta karba lauyan shi shugaba tinubu wato ole fekun ya buƙaci kotu kada ta karbi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana ɗari da tamanin inda shi kuma lauyan atiku barista uce ya ce a'a ai kotun koli tana da wannan hurumin wannan ana maganar kotun zaɓe ce ita ce take da wannan hurumin kwanaki shin idan da an karbi waɗannan takardu duk da abin da kake faɗa da cewa takardun suna guda biyu ne akwai kokonto akwai abubuwa dami akwai abin da kuke shakka ne ba mu shakkar komai ba abin da muke shakka ai wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu ba mu da shakkar komai domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa a nitso ƙarshen dai abin da za a samu shine gaskiya don mun san shugaba ya yi karatu mun san shugaba ya fita da flying colors ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu an san shi a wurin sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai daga ma mu kawai muna kallon wani abin da suke kamar burin burin ne kawai suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da talakawa su nuna musu suna da gaskiya amma ba wata gaskiya da suke da ita sun san sun faɗi zaɓe sun san ba su ba sun san ba su da wani hurumi ai lauyan shugaban ƙasa da ya ce kar a karɓa yanzu misali kai a matsayinka na lauya kai tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun Supreme Court take in ta ga dama ta ce za ta karɓa ta ga Albarudi eh, ka ji abin da kurawa yake faɗa cewa shugaba Tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau. Eh, mm-hmm. Yanzu da ta kafin mu kulle wannan magana me za ka faɗa wa kotun koli. man nasiru eh, dangane da abin da ya fara faɗi bari in faɗi magana ɗaya zuwa biyu ah, maganan da yake cewa shugaban ƙasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu shine sana so na tambaye shi ko shine dalilin da yasa lauyansa a america yake ta magiya kada a sake bayanai kada a yi kaza saboda zai haifar da dameji to kuma ga abin da ya faru Ah, na biyu eh, abin da ya kamata a lura shine dangane da al'amarin um, kotun koli kamar yadda na faɗi a baya idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan laifi kamar wannan misali ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla-dalla amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karɓa ba ba za ku karɓi waɗannan abubuwa ba to shikenan abin da ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma kamar wani abu ne na kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba saboda sai an karɓa tukuna za a duba a ga ingancin shaidun ko kuma rashin ingancin su don haka wannan ya gwada cewa eh, kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu Ta'ala ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takaddu na jehu ko kuma wani ya yi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu a tantance mu kanmu 'yan ƙasa mu tabbatar cewa kun tantance kun yi aikinku a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba. To a gaishe ku malamai. To rana wata yawan Allah ya kaimu muke fatar kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara da lauyoyin nan guda biyu suke yi inda kuma su za su karkare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da 'yan takarkarunsu. Sannan kuma sakamakon wa'annan shari'o'i shin sun kawo karshen siyasar wasu daga cikin irin wa'annan 'yan siyasa din cikin su da Atiku Abubakar. To kafin mu tafi bari mu sake godiya ga bakin namu balista Abubakar Kurawa da balista Awal Abdulkadir Albarudi tare da shi wakilin Nasiru adamul Hikaya Abuja. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.